Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a bi a yanar gizon mu wato voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Sa'adu Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Litinin 28 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu karkare maganar da muka faro ne a makon da ya gabata game da yadda bashi ke shafar tattalin arzikin iyali. To hashin lalaci yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa mutum ya ci bashi? Lalaci kan lalaci ne musamman matasanmu na arewa. domin na farko muna da kasan noma da dama mutane sukan bar karkara inda mutum zai iya zama ya yi noma ya samu abin da zai rufe asirinsa da shi sai ya bari ya taso ya zo birane inda yake ganin kamar komai yana nan in ya zo kuma yadda yake tsammani din ya zo ya samu ba haka ba ne sai a fara neman yaya za a yi a rayu can gida an bar gida an ce an shigo binni an zo binni kuma ba abin da za a yi da a tafi gida za a iya zo a yi haɗa rikicin da za a yi rikici don a je gida a ce eh nawa kowa ne na yana nan abin ne To muna nan tafa da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tabe ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa bisa maganar da muka faro a ranar Litinin dinnan da ta gabata akan yadda bashi ke tarwatsa tattalin arzikin iyali da kawo tashin hankali. Shin ta yaya ya kamata mu gyara wannan lamari da kanmu? Sakon farko daga Nasiba Rilwana Ibrahim Uba ta ce yau da gobe muddin mutum yana son albarka a cikin dukiyarsa to sai ya nisanci cin bashi ko kuma kiyaye haƙoƙinsu baki ɗaya. Allah ya sa mu cika da imani amin. Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce Hausawa na cewa ɗan guntun gatarinka ya fi sarika bani kuma abin da ke hannunka to shine naka. kawai mutum ya yi haƙuri da ɗan abin da ke gare shi matuƙar ya san cewa idan ya ci bashin to ba zai iya biya ba. To sai kuma Abba Sa'ad Mahuta ya ce yau da gobe sai Allah hakika za mu iya gyara wannan lamarin biyan bashi da kanmu ba tare da an je wajen hukuma ba ta hanyar maida wa wanda ya baka bashi haƙƙinsa tun kafin ya nema ko kuma ya buƙaci ka biya shi sannan idan mutum bai da abin biya to wanda ya bashi bashin ya ƙara haƙuri don bashi hanji ne yana cikin kowa. sai babbaji suleiman na faɗa ya ce a gaskiya duk wanda ya nemi bashi a wajen wani tofa ba shakka uh, ko shakka babu abu ne ya fi ƙarfin mutum amma ya kamata a ƙoƙarta a biya domin biyan bashi imani ne Sai kuma Bashir Kabir ya ce, Assalam a gaskiya sai mun koyi yadda ake tsimi da tanadi um, kuma ya kamata mu rage bukatun da ba su da amfani. To sai Comrade Ibrahim Ma'azu Shanono ya ce, Yau da gobe za a iya magance wannan matsala ta hanyar magidanta su rage bukatu da kuma faɗaɗa hanyoyin neman kuɗi. sai ukashatu abubakar gusau ta ce kasuwanci gaba ɗaya ya koma na bashi allah ya agaje mu ba manyan 'yan kasuwa ba ba ƙanana ba sai nasiru ya kwangwami allah ya sa na faɗi <laughs> kwangwamin daidai eh. Eh, ya ce salam yau da gobe a gani na a yi amfani da abin da ake da shi To sai kuma sanin shaga kofar kaura Katsina ya ce salam yau da gobe ina ganin cewa kawai mu haƙura da bashi domin kaucewa shiga duk wata matsala. Sai Shu'aibu Zidane ya ce asalam yau da gobe hanyar da ya kamata mu bi wajen gyara matsalolin da cin bashi ke haifarwa tsakanin mu ita ce na farko a bi ka'idar da cin bashi ta kunsa misali yin yarjejeniya kafin a ci bashin shi kuma wanda ya ci bashin ya cika wannan ka'ida da aka yi da shi da farko kafin ya ci bashin shi kuma wanda ya bada bashin ya zama mai haƙuri Allah ya sa mu fi ƙarfin abin da ya fi ƙarfin mu baki ɗaya. To amin amin. Mm. Sai Nasiru Kainuwa haɗeji Albani ya ce abu ne mai sauki matukar za mu cire buri a zukatanmu domin sai ka ga mutum na lissafin kuɗin da zai kashe a wata wanda ya haura albashinsa ko samunsa a wajen sana'arsa a ƙarshe irin wannan na kai mutum ga cin bashi domin cike gibin da ya bari na bukatunsa. To bari mu je mu na Twitter inda at msayyadi ya ce at voa hausa mu tabbatar muna da kwakwarin dalilin cin bashi mu yi tunani sosai game da wurin da ya kamata mu ciyo bashin kafin mu ciyo bashin mu tabbatar muna da ikon biyan bashin da kuma kyakkyawar niyyar hakan sannan mu yi abin da ya kamata da bashin da muka ciyo sai at aliyu gashuwa ya ce yau da gobe wannan magana haka take sai mun dage wajen ragewa wa kawunan mu ɗaukar bashi sai at ke bashir ya ce a gaskiya sai mutane sun koyi yadda ake tsimi da tanadi kuma ya kamata a rage yin almubazzaranci da kuɗi. To Allah ya samu dace. Amin. To yanzu kuma bari mu ji ƙarshen tattaunawarmu da wakiliyarmu Madina Dauda ta a zauren matasa na muhawara game da maganar cin bashi. Muhammad Lawan kana ganin cewa lalaci ne ke sa matasa cin bashi? To lalaci kan lalaci ne musamman matasanmu na arewa domin na farko muna da ƙasan noma da da dama mutane sukan bar karkara inda mutum zai iya zama ya yi noma ya samu abin da zai rufe asirinsa da shi sai ya bari ya taso ya zo binni birane inda yake ganin kamar komai yana nan in ya zo kuma yadda yake tsammani din ya zo ya samu ba haka bane sai a fara neman yaya za a yi a rayu can gida an bar gida an ce ana an shigo shigo binni an zo binni kuma ba abin da za a yi da a tafi gida za a iya zo a yi haɗa rikicin da za a yi rikici don a je gida a ce e nawa kowa ne na yana nan a binni to maganan gaskiya a tsaya gaskiya gaskiyan da da a tsaya ko shine mutum ya nemi abin kansa in yana neman abin kansa bi izin Allah zai taimake don Allah ya ce tashin taimake ka Mustapha laifi ne cin bashi ba laifi bane cin bashi inda bukata kamar yadda muka jaddada tun farko don kuwa yana ji ana cewa wasu kasashe ma na cin bashi balle mutum haka yake ko gwamnatin da muke tare da ita ai da bashin take takama amma ai bukatar ta sa take cin bashi to da haka idan babu bukata babu dalili na cin bashi domin matukar mutum ya ci bashi to kaskanci yana nan domin shi wanda aka ci bashin zai zama siriki ko ya zama shugaba ko ya zama jami'in tsaro cikin uku nan sai ya kasance ɗaya. wace shawara zaka ba wanda ya je cin bashi ya ci bashin kuma a nemi ya maido bashin da ya ci kuma rigima ta kaure to ni shawarar da zan ba masu zuwa cin bashi daga bisani abu ya kakare idan mutum ya alkawari nan da wata guda abubuwa suka cije to yana iya koma wajen mai bashin nan wane i to lallai rayuwa ta canza ina son ka kara min lokaci amma abin nan da na ansa ba zan kawo shi gaba ɗaya ba zan rinka kawowa lokaci lokaci har Allah sa in biya kai kuma da aka ci bashin wurin ka sai ka duba yanayin rayuwa da kai ma baka da shi Allah ya baka ka ba da ne don taimako kuma duk wanda ya taimaka akwai ma kisa tana nan musamman mutumin da bai yi sallah ba bai yarda da kalmar shahada ba dalilin bashi Allah ya yafe mashi ya sa shi aljanna yakan je shi ke takawa ya je inda yake bin bashin na yaya akwai bashin nan in me shi ce a to dakata na ƙara ma lokaci idan ma ya ga abin ya kai inda ya kai kamar yadda kisa ta nuna zai dawo ya ce wani ina eh, ya fi ma bashin yakan fara daga matakin farko cikin zai kasa bashin gida uku ya yafa ɗaya in ya sake dawowa ya yafa na biyu na ƙarshen ya ga lallai babu mafita zai ce kai wani ina eh, ya fi ma dalilin wannan allah ya mashi rahama ya sa shi aljanna to kun ga ashe kenan bashi inda za mu ba da shi da niyyar taimako mu kuma masu karɓa sun karɓa da niyyar za su dawo da shi babu matsalar da za ta faru a cikin wannan lamari illar wani yana cin bashin wane ya yi kaza ni ma sai na yi wance ta yi kaza ni ma sai na yi a a gidan su wani akwai kaza mu ma gidanmu sai mun kawo kaza to dole za a samu rashin jituwa da matsaloli waɗanda ba su kirgo Allah ya kyauta. To Muhammad Lawan me za ka ce ma wanda ya kankantar da kansa in zan ɗauki bayanan da Mustapha ya tafi ya je 'yar murya ya ciwo bashi kuma a zo a ce mishi mai do kuɗin bashin nan maimakon ya lallashi ya ba da haƙuri kamar da mustapha ya ce wani idan eh, allah kai haƙuri ba zan iya biya ba zan raba ma kashi uku a'a sai kuma ya tada jijiyar wuya har a zo ga saɓawa. to wannan gaskiya zan iya cewa rashin adalci ko ma in kira shi a azzalumi ne domin shi wanda ya baka bashin nan ai yana so ya baka to kora dan ya zo zai karbi kayansa bai kamata a ce ka ta da jijiyan wuya domin ya zo karban abin da dama ya baka ba shawara na ga su shine idan ka san baka da halin biya to ma kar ka karba lokacin da ka karbi bashi in ma ba a rubuta ba kamar yadda ubangiji ya yi mana umarni a cikin suratul bakara na maganin bashi din idan ba a rubuta ba kai in ka dawo ya kamata ka rubuta ranar kaza ga watan kaza na karbi bashin kaza a wajen wani domin akwai mutuwa in ka mutu za a zo a bincika a ah, ga takarda wani ya ce yana bin sa wani to wani ga kudinka in ya ce ya yafe kuma shi kenan to saboda haka bai kamata a ce ka karba da niyyar ma ba za ka biya ba ko kuma in ka karba zo karba ka ce za ka yi fada a ya kamata in ka zo karba ba fada ya kamata ka yi ba in baka da shi sai dai ka yi ma mutumin nan kalamai masu daɗi da dai sanya ransa ya sa ya iya hakuri ya kara maka lokacin da za ka biya sa'adatu mun amince cewa yanayin ƙasa na iya sa matasa 'yan mu su ci bashi to wai dole ne a ci bashin nan domin yanayin ƙasa ya shafi kowa da kowa amma me yasa na matasa ya fi damunsu da za su je har su rika cin bashi a kai wallahi hajiya bai zama dole ba sun dai sun sa kansu ne inda Allah bai kai su ba mu yanzu ai alhamdulillah yanzu kina da naira ɗari biyar ka shiga za ka sai makaroni da man gyaɗa da dan wani abu a zo a jajjaga ku ci da kai da yara duka to menene sai ka karya ka iya cin naira dubu ɗaya ko dubu biyu ku ci koshi daga safe har yamma amma za je a cikin kawallan sai ga an kashe gurin 15 to 18000 naira an yi different different abun ai gaito mutane an ci kuma karya ne baka da shi ni dai a shawara na kan ci bai zama dole ba ko gari ka jika ka sha sai ka ce alhamdulillah lillahi don Allah yan matasa su miƙe su yi aikin karfi su daina sa ido akan abubuwan wa'ansu sun yi wannan wannan ya hau mota kaza sai nayi wannan duk ana cin bashi a sai mota ana cin bashi a aure ana cin bashi a dauki mata a je Dubai da yara hutu ana cin bashi a je umara ni ma sai nayi kin ga tafiya yi ba ai saboda haka dan Allah da Annabi duk abin da baka da shi Allah bai manta da kai ba yana kuma kallon ka yana kallon zuciyanka sai ka miƙa masa al'amurinka Allah yanda kamawa ne nima ubangiji Allah ka yi mun mai albarka shikenan alhamdulillah ala kulli halin Mustafa kana ganin a wannan ƙasa mu yanayin da muka shiga yanzu matashi zai iya rayuwarsa ba tare da ya ci bashin ba ta wani bangaren ta wani bangaren kuma ba zai iya rayuwar shi ba tare da ya ci bashi kamar misali yanzu yadda uwata sa'adatu ta faɗa ta ce mutum ya je aikin ƙarfi kuma kada ya ɗauki matsayin da ya wuce nashi alhamdulillahi in dai mutum zai ba zuciya shi haƙuri a wannan to babu dole ya ci bashi to ba kwa ganin shaye-shaye ma da wasu abubuwa mara kyau na iya sa mutum yawan cin bashi shaye-shaye bai sa cin bashi sai dai sai sata ai to bai sa cin bashi sai dai sata kayan wani yanzu mutum ya je ya shawo ki ga idanunsa ya zo ya ce salamu alaikum hajjia na zo da Allah ki bani bashin dubu ɗaya ko dubu a cika kalli kwaye da shi ba kin san kan cewa to in kuma ya riga ya karba ki ne kafin ya je ya shafa a'a dama in kin sai yana sha addi mai sha ko bai sha ba za ki gani a idan sa kuma ba zai zo ya ce ki bashi bashi ba sai dai ya sata ko kuma ya je kurkunci sa can a wani wuri ko ya ɗauki wani abu mata sai je sayar. mafi yawanci mai shaye-shaye ma in ya zo neman bashi ya ce a gashi nan ga dai abin da za a baka kokari ma ake a da shi saboda ya zama larura cikin al'umma ai mafi yawancin masu cin bashi za su shigo da siga ta kamala ta ladabi ta sanin ya kamata kai in ka gansu kai ka ce shikenan su ne karshen salihai amma daga baya wajen biyan bashin sai shiga al'amura sun canja wanda kuma gaskiyar magana abin da yake kawo wannan shine irin da ya zancen nan na manzan Allah a cikin addini manzan Allah ya mana gargadi duk wanda ya ɗauki bashi da niyya ya biya Allah zai taimake shi biya a zamantakewa da makoci da ka ci bashin shi baka biya ba akwai alamun rashin haƙuri daga fannin makoci rashin haƙurin kan yakan danganta ne ya domin misali mutum ne ya baka kuna eh, ga gidanka ga gidansa ya karbi misali bashin dubu ɗaya ko dubu biyu a wajenka kun yi alkawari bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu zaka biya sati ɗaya ko sati biyu nan yayi baka biya ba amma kuma me yiwa ya ga kana yin wasu abubuwa a gidanka wanda ya fi karfin wannan kuɗin da ya ka karɓa wajensa to ai ba zai yi haƙuri ba sai dai kuma shi wanda ya karɓi bashi ko ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye idan mutum ya rasu abin da yakan fara tambaya yana da bashi a kansa idan yana da bashi ba za a masa sallah ba sai an biya bashin nan don girman bashi saboda haka mutane su fahimci cewa lallai duk yadda kake da shi in dai ka karbi bashi ka tabbatar da ka biya shi don in baka biya ba bashin nan zai zama maka matsala ba kuma kawai a nan duniya ba har a can gobe kiyama Mustapha da bashi tsakanin mata da miji kwarai da gaske tunda akwai gado a tsakaninsu akwai bashi za a rubuta. To in bata aikin me <laughs> ya mijin nan zai sa rai mata ta biya shi bai kamata ya mata kyauta ba shi duk lokaci saboda gudun a ci bashi. To dama ba ta aikin komai ba ta sana'a komai babu wata mashiga ta kwabo da take zuwa mata. Ai zai ce ba ni bashi zan yi kaza ya ce a ga shi dai in taimaka maki ki kaza. Ai haƙƙin shi ne tunda karkashin shi ne yi mata abubuwan da duk zai iya. Ita kuma babu shari'a babu wani hukunci da ya ce ta ɗora mashi abin da ba zai iya ba. Wannan shine abin da zai ƙara kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata. sannan wani al'amari ga masu bada bashin nan da zan dan kara kaɗan shine cewar idan ka bada bashi ka zama mai haƙuri in ka bada bashi ka zama mai haƙuri to za ka yi nasara amma da zaran ka nuna kai ba haƙuri to babu inda za ka yi nasara na farko mutuncin ka zai zube duk da taimakawa kai na biyu kai ma da ka bada bashin kai ma da ka bada bashin saboda sai mutuncin kai zube kwarai da gaske domin wani zai hango cewar yanayin da ake ciki lokacin da ka zo ai ba lokaci bane wanda ya kamata ka tsananta ka rinka lura da yanayi eh lallai wani kan gaskiya da babu kama nemi bayanai kafin ka je wurin ko da ya gaya ma mai zafi bi a hankali domin duk wanda ya riga ya sargafe ka rabuwa a hankali shine daidai saboda haka dai mutum ya bada bashi kawai ya haƙura ya ce ya dai burga ya bayar kenan kyauta ba za a biya shi ba haka ake nufi ba wannan ba shi bane nufi ba abin ake nufi ya zama mai haƙuri wajen karɓowa ai taimakawa ne dama dama ni waɗannan da na ware na bada bashin ba na aje su bane musamman don nawa hidima a dan in taimaka ne na ware su mafi yawancin masu bada bashi haka suke mafi yawanci kaso kaɗan ne cikin bukata su ne suke cire su bada amma mafi yawancin za ga ya bada bashi a ya isa kenan in za a ci bashin aje wajen wanda ike da hali to ai ajiya ba lallai ya zama da wanda yake da karfi sosai ne za a karbi bashi a wajen sa <laughs> in an ce taimako taimako ba lallai sai a cikin abin da kai amfani da shi saura za ka yi taimako ba na zo na biyo ni ma ina neman ka mayar min da kuɗi na kuma sai kuma shikenan ci zama kari a'a ai kamar yadda ɗazu muka yi magana shi ne idan duka janibi biyu ɗin shi mai karɓa da mai bayarwa dole su zama suna da haƙuri idan ba haƙuri ɗin abin ba zai yiwu ba amma dai haƙuri ya fi mai kaya saboda menene shi yana da shi misali mai yiwuwa ba wannan ne kawai karbi sa ba kuma banda wannan wanda aka karban yana da wani wanda yake amfani da shi shi dai kan ya kamata tunda ya karba ya maida masa ya mayar masa bai mayar masa ba zai hana shi komai ba to amma dai ya dawo masa da shi din da shi ne sanan ya yi haƙuri wajen karba din shi ne da farko shi ne kaucewa sharaɗin da addini ta yi yakan samu matsala dalili idan lokacin da aka zo karban bashin nan na zo wajen ki hajiya zan karba shi kace to da kika karɓi bashi na ya sa'adatu zo eh, malam mustapha zo lawal zai karɓi bashi zama shaidu yawa su zama shaidu lawal zai karɓi bashi na to nawa kake so kaza nake so a rubuta a rubuce ni lawan na karɓi bashin kaza a wajen hajiya zan dawo da shi da nan kaza na sa hannu ya sa ta sa eh, hannu malam mustapha ya sa hannu kin sa hannu kin ban kuɗi idan na dawo na riƙe kofin takarda kina da kofin takarda idan na zo ban biya ba nan miki wani rigima tana kai ni kotu gashi nan ga cikakken shaidan ki ga kuma shaidun da suka saka hannu to amma babu wannan misali in tsakani na da ke kawai kika bani bashi dan iya idan kika je kotun ce kina da shaida kai haka baka wa kanka adalci ba dan ta kai ka kotu ka ce ko wurin hukuma ka ce ina shaida saba ka'idan wannan din shi ya kawo domin an san da iya samun wayannan masu rikicin shi yasa aka ce aka rubuta din domin idan yazo zai ce baka da shaida ko baka da shaida yes sai dai a resolving na karshe shine ita wanda take da kuɗi ta rantse cewa ta bani kuɗi ni kuma rantse ban karbi kuɗi ba kun san a haka wani zai iya rantsewa kuma bai karɓan ba an shayi yadda da aka ce a rubuta din ko a kafa shaidun shine maganin duk waɗancan al'amura ke fahimta ko kuma masu da bashi nan su fahimci wane ne ya kamata su ba bashi bai da matsala a kan shi don kada a samu wannan hayaniya shawara dai da zan bada ne mutum kada ya karbi bashi in dai ba ya zama dole ba in sun san ba su da halin biya kan ma su fara su yi hakuri dai a madadin waɗanda na tattauna da su mustapha haruna malumfashi da muhammad lawal hamid da hajiya sa'adatu ahmad bustani ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya to kun ji fa masu tattauna akan magana bashi <laughs> maryam kin san abin da ake magana shine idan za ka cin ka san ina za ka je shine sakon da suka gama da shi mm-hmm. idan za ka je ka ci sannan kuma wa kai ma za ka bawa da farko ma me dalilin ma cin ka ci bashin yawa akwai bukata ko babu da kuma a ci hmm? a ci bashin sannan kuma a yi da kwai niyyar biya yawwa da niyyar mm, biya shi ma yana da muhimmanci ba eh to yanzu duk abin da suka faffada dinnan bari mu tattara sai mu tafi ga mai fashin bakin mu ko ya kika ce mm. menene a gaban ki nan Sai mu je kai tsaye ga mai fashin baki Ahmad Abubakar Dakta da ke dorai karama a jihar Kano, Najeriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ala Usman. Mm. Assalamu alaikum. Wannan lokaci. Yawwa barka ka dai. Gani ga su da Safinatu. Alhamdulillah eh, ina sauraron ku kuma an tattauna sosai. Yawwa. Ah, kuma jama'a sun ba da bayanai gaskiya gamsassu. Eh to dama ka san wancan makon da ya gabata ka kwararo bayani muka ce maka ai full stop lokaci yayi. <laughs> Kwarai da gaske. To me za ka ɗora akan maganar da suka yi? To alhamdulillahi kamar yadda 'yan uwa suka sani ana cewa bashi hanji ne. wato abin da ake nufi da bashi hanji ne kusan kowa in ka duba cikin shi ai akwai hanji mm. to mutane sukan yi amfani da wannan karin magana sai su dinga ganin in ma ka ci bashi ai kowa ma yana cin bashi mm. to haka ne ba laifi ne in ta ci bashi amma matakin bashin da ka ci da kuma niyyar da za ka biya da kuma wani tsari kake da shi na nemo kudin da za ka biya a nan ake yin ta wato abin da nake so ka gane akwai bashi irin na unguwa kamar ka je gurin mutum ka karɓi bashin dan abin da za ka yi na yau da kullum abin da ba zai iya karya ta ba hmm. abin da zaka ci abinci ko ka biya wata bukatar ka ta wuri hmm. akwai kuma bashi na a'a mai watakila kai dan kasuwa ne jarin ka ya karye ka je banki a baka bashi ko ka je gurin wani ya baka bashi ko hmm. kuma ka je eh, eh, eh, gurin yan uwanka ka nemi bashi akwai kuma bashi mataki na uku shine wanda misali kana aiki ko kuma kana kasuwanci wani izo ya kawo maka kayan siyarwa ba tare da kai niyyar za ka sai wannan kayan ba a ce kai dinnan da kake ma'aikacin jarida mm. sai a kawai wata bai ba sai a zo a kawo maka eh, takalma mm. a ce ka so matarka da 'ya'yanka mm. kai fa baka da wannan tsarin a cikin tsarin da kai na siyayya a wannan wata ba kai niyya ba baka ware wannan kudin ba mm. ba ka buƙatar waɗannan sababbin takalma mm. amma kawai wani sai zo wajen aikin ku kawo muku takalma ya siyan muku da su kuma farashi mai tsada mm. idan ya tashi sai ce ku biya biyu ka biya ƙarshen wata ka biya rabi wani watan ka biya rabi to yawan ma'aikata sai su ga wannan kamar romo ne ai taimako ne to hmm. inda matsalar take sai mutum ya karbi abun bashin sai ije i karya kudinsa misali an ka ta takalmi dubu biyar sai ka je kasuwa ka ce ko dubu biyu ne a baka hmm. ka biya bukatar ka ta wannan lokacin amma kuma sai kai wata biyu kana biyan dubu biyu da biyar dubu biyu da biyar kuɗin da ka sai da shi kaninka kaga hmm. asara ce a kanka an yi baya ba mm. wannan matsalolin ba wani abu bane yake janyo su illa mu a tsarin mu ba ma planning din me zai zo mana a rayuwa kuma me za mu kashe mm. muna da zuciya irin ta kawai ai kullum kawai abun da ya zo maka ka kashe shi ko menene ya zo maka ka kashe shi mm. wanda kuma shi tsarin rayuwa duk abin da za ka yi ana buƙatar kai ka tsaya ka tsara shi Allah ne mai future ba wanda ya san gobe sai Allah amma ka dinga tanadar abin da za ka ci ka dinga tanadar abin da za ka yi wa 'ya'yanka magani idan rashin lafiya ta kama su ko kuma in kai rashin lafiya ta kama ka hmm. adani yana da daɗi adani yana da kyau shi yasa ko a musulunci aka ce mutum zai iya yin zai zakka hmm. amma aka ce da me za ka yi zakkar sai dukiyar da take a ajiye ta kai shekara kaga an musulunci ma ya dake nan ana ajiya hmm, in ka samu wani abu ka ajiye shi ya hmm. ya na dukiya ana juya shi ana juya shi ya shekara zaka fita masa zakka so da haka dan me ba za mu dinga tsara yadda za mu yi al'amuran mu na rayuwa ba idan kana gida sai Allah ya yi misali eh, kare arziki ta zo maka mm. baka da kuɗi ko kuma matsala ta rayuwa kamar a yanzu da ake cikin rashin kuɗi kowa ina kukan bai da kuɗi mm. to idan bashi ya kama ka za ka karɓi bashin mm. malam ka kai ka karba amma ka karbo daidai gwargwadon ikon ka gwargwadon girman ka gwargwadon yadda kake ganin za ka iya biya kuma idan ka karba ka yi tsarin wani irin sana'a za ka ka nemo wannan kuɗin da za ka zo ka biya wa mutane kuɗi bari jarin ka ya kare a kasuwa ka je ka nemo bashin miliyan ɗaya ba ka da ko gida gidan haya take ba ka da wata dukiya ta gado ko wadda ka ajiye babu komai ka karbi bashin mutane miliyan daya ka sa a gaba ka ci yau ka ci gobe ka ci yau ka ci gobe zara ba ta barin dami <laughs> nan da nan kudin nan za su kare in sun kare baka samu kadiya ba kaga za a zo a kama ka a kai ka police station daga nan karshen ta kai prison ko baka je prison ba aka kulle ka a police station girman ka mutuncin ka ya zube kaga ka lallata wa iyalanka mutuncin ka ya zube iyalanka gaba ɗaya kowa zai dinga kallon su baban wani an kulle shi ɗanka in an zo nema za a aura za a ce ai babanta ma an kulle shi akan bashi ka ɓata musu hmm. Kyau ba. Eh. biyu na'am. yau wato ga abin wani ya ce a shafinmu na yanzu haka facebook live da suke bin mu mm. don na niyan yin tawa tambayar sai na ga tashin tutun da don su mm. ake yi <laughs> abubakar ahmad roni ya ce bashi ba zai maganta ba a cikin al'ummar mu har sai an daina tunani irin na bahaushe domin bahaushe ne kadai wanda yake kara aure saboda ya ji za a kara masa albashi a kamfaninsu bahaushe ne kawai yake cin bashin abin da yake samu a shekara ya yi bajinta da shi bahaushe wanda yake daukar nauyin da ya fi karfinsa domin kar a ce ya gaza idan har muka daina irin waɗannan tunani shine za mu magance matsalar bashi da har zai kai mu ga karayar tattalin arziki a gidajenmu me za ka ce akan wannan sako Allah Usman kana magana musamman bashi na irin lokacin biki misali yanzu kai ne za a yi bikin yakka ekka albashinka kwata-kwata bai taka kara ya karya ba albashinka bai kai dubu hamsin ba mm. albashinka bai kai dubu talatin ba ko kuma ɗan kasuwa ne jarin ka gaba ɗayan aka irga jarin abin da kake sayarwa a kasuwa ko a kanti bai kai dubu ɗari ba mm. amma za a yi bikin ekka sai ka ce sai an siyo mata kayan eh, furniture kayayyakin katako na gadon da za ta zauna ta ce sai an so mata na nera dubu ɗari biyar ka je ka same su ka ce za ka ci bashi ka dinga biya a hankali a zo a yi bikin a gama kayi karya daga baya kuma abun ya karye a kanka mm. karya ce ta banza karya ce ta wofi mm. ya kamata a muna tunani idan ka ga wani abu mu ana cewa bahaushe mai ban haushi na tanko mai kan bashi mm, ana wannan karin magana ai gaskiya ne mu gaskiya gaskiya muna da da san nuna gwaninta da san nuna mu wasu ne in nan zaka ga mutum ba shi da wani kuɗi fa amma zai je sai motan miliyan biyu Mm. yana hawa gidan haya yake a ciki mm. ko kuma gidan da yake ciki in aka ce za a sayar da ƙyar zai kai dubu ɗari biyar mm. amma zai fita i nemo mota ta miliyan biyu hayan bashi idin ga biya hankali to a ƙarshe ba eh, bai da kuɗi zai je karɓi ba mashin dubu eh. ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu ce ya dinga biyan rabin albashinsa ya ɗauka ana ɗauka ana biyan wannan <laughs> mashin to a ƙarshe Yawa kana ji a Ahmad Abakar a ƙarshe saboda yanayin lokaci da muke da shi kila cikin minti biyu kila ka iya haɗe mana. A yawanci zaka ga wannan maganar cin bashi da muke yaya za mu bambance abin da muke bukata da kuma abin da muke sha'awa. saboda yadda za mu kasafta sannan kowa irin kasashen nan za ga ana cin bashi amma kuma akwai hanyoyin biya za ga mutum gidan shi bashi motar shi bashi amma kuma lafiya lau yana biya hankalinsa bai tashi ba me zaka ka ce akan wannan wannan daidai ne to shawara ta ga dukkan wani wanda yake jin mu yake sauraron mu shine ta Allah ita rayuwa da kake gani akwai abin da yake dole akwai abin da ba dole ba so da haka kullum in ka tashi da safe ka auna kafin ka kashe kwandala akan wani abu ka tambayi kanka wannan abun zai amfane ni ina buƙatar sa a yanzu ko ba na buƙatar sa in bari mana sai nan da wata ko nan da shekara akwai abin da ba dole bane to ka bar shi kake kashe kuɗinka ka tara kuɗinka ko kuma ka kashe akan abin da yake dole ko kuma tara ka domin wani abu da zai zo maka nan gaba na biyu shine ya kamata a ce duk gida ana samun dan wani asusu ko a cikin gidan ana ajiyewa ko a banki ana ajiyewa amma ya kamata a ce akalla kashi ashirin cikin ɗari na albashinka ko na abin da yake zo maka a wata kana ajiye shi a banki a wannan watan domin larura ta rashin lafiya ko larura ta wani abu zai iya zo maka a asara wanda ya kamata mu daina rayuwa irin rayuwar da ake cewa rayuwar turawa amma babu tsari mm. idan ka babu littafi yanzu idan bako ya zo mm. abincin gidanka da za a ci sai a rasa ya za a yi so da haka ya kamata a ce muna lura abin da yake dole shi za ka sa kuɗi ka siya mm. wanda ba dole ba kar ka sa kuɗin ka siya sannan daidai ruwa daidai kureji to anan zamu dakatar da kai to mun gode sosai Ahmad Abubakar dakta da ka samu lokacin tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe To masu sauraro ana iya lalubar mu ta intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To duka duka kan anan shirin namu na yanzu ya kammala sai Allah ya kai mu kuma za sake juya a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina ta sada Sodangi. Sai kuma Daniel Brown da Sa'ida wanda suka ba da umarnin shirin sai Ibrahim Jirmai da haɗa mu da ku ta shafin mu na Facebook Live kai tsaye sai injiniyan mu na yau Mr. Shan sai ni Usman Ahmad Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. su kwarai ba bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na matsa jiki dukkan su ba ta share.